daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. 关。 muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu raro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. To a shirin shirye-shiryen da muke dauke da kamar kullum da farko akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin ko kun san shirin na musamman game da watan azumin Ramadana daga nan kuma akwai mu dauke da shirin na muryoyin ku masu saurare. To waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin. Da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa sa Nan da 'yan ɗaki koki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya da ɗumuɗumin thank you To tare da sallama masu sauraro jirin shirye-shiryen da muke ɗauke da na nan tafi bayan na fara da karanta muku Iran ta ce za ta mayar da amsa ga wasikar shugaban Amurka Donald Trump cikin kwanaki masu zuwa. Gwamnatin Isra'ila ta kori shugaban hukumar leken asiri ta cikin gida ta ƙasar. jagoran juyin jihar musulunci na iran ya yi kira da karfafa dogaro da kai a cikin gida domin dakile tasirin takunkumai don zuga cikakkun labaran jagoran juyin jihar musulunci na iran ayatollah sayyid alhamenei ya ce al'ummar iran murnar zagawar lokacin bukukuwan noruz na sabuwar shekarar hijar shamsiyya da ake amfani da ita a hukumance a ƙasar Iran da ma wasu sauran ƙasashe na yankin. Aitullah Khamenei ya bayyana hakan ne a wani sako da aiki aike wa al'ummar ƙasar ta gidan talabijin na murnar shiga sabuwar shekara ta Farisa a yammacin wannan Alhamis. zagoran John Johal Musulunci ya jaddada buƙatar gwamnati da al'ummar kasar su ci gaba da zuba wato zuba jari don ƙarfafa su wajen tunkarar takunkumai na zalunci da masu girman kai na duniya suka gaba ma ƙasar. Ayatollah Khamenei ya da cewa samar da kayayyaki na samun bunƙasuwa ne idan aka ba da tallafin jari mai ƙarfi. Jagoran ya kuma yi Allah wadai da sabbin hararen da Isra'ila take kaiwa a Gaza, inda ya kira ƙasashen duniya baki ɗaya da su nuna adawa da laifukan da Amurka da Isra'ila ke aikatawa a Gaza. har ila a iran din iran ta yi allah wadai da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na rashin taɓa komai wajen dakatar da ayyukan amurka da kuma isra'ila wanda iran din ta bayyana da abin kunya kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ya yi tur da muna na hararin da jiragen yakin amurka suka kai kan ƙasar yemen da kuma yadda gwamnatin isra'ila ke ci gaba da kai wa falastinawa hari a zirin gaza tare da yin allah wadai da rashin ɗaukar wani mataki daga kwamitin sulhu na fuskantar waɗannan munanan ayyuka. Ismail Bagai a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Alhamis ya bayyana matukar nadama kan yadda ake kashe fararen hula da suka hada da mata da kuma ƙananan yara da ba su ji ba su gani ba da kuma lalata muhimman ababen more rayuwa na ƙasar Yemen sakamakon hararen da Amurka ke kaiwa. Ya bayyana hararen da Amurka ta kai ta sama a matsayin laifukan yaƙi da laifukan ta'addanci yana mai danganta hakan da abin kunya na rashin gaskiya na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da sauran cibiyoyin ƙasa da ƙasa kan wannan ta'asa ya ce amurka da gwamnatin sahayoniya sun kisa wani shiri na haɗin gwiwa na raunana al'ummar musulmi da kuma rufe duk wata muryar goyon bayan baya ga al'ummar falastinu da ake zalunta da ƙarshe bagai ya da nauyin da ya rataya a wuyan ƙasashen musulmi na duniya na dakatar da zaluncin da isra'ila ke yi da kuma hararin da sojojin amurka suke yi a kan falastinawa da sauran al'umman musulmi yana mai kira gwamnatin wato gwamnatocin kasashen musulmi da su ɗauki matakin da ya dace da kuma kokarin da ƙungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic ke yi na shawo kan lamarin akalla falastinawa 436 ne da suka hada da ƙananan yara 183 aka kashe tun bayan da isra'ila ta keta jirin tsagaita buɗe wuta a gaza a ranar talatar da ta gabata Ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Arrakci ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta Iran za ta mayar da martani ga wasikar shugaban Amurka Donald Trump a cikin kwanaki masu zuwa ta hanyoyin da suka dace. Arrakci ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa kai tsaye wato da yake jawabi kai tsaye a gidan talabijin na jamhuriyar musulunci ta Iran a jiya Alhamis. Arakci ya kuma lura da cewa a wannan karon ci gaban ya zo ne tare da wani yunkuri na diplomasiya daga Amurkawa ciki har da wasiƙa da buƙatar yin shawarwari. ya kuma bayyana cewa manufar jamhuriyar musulunci ta iran a bayyana take ba za mu shiga tattaunawa kai tsaye karkashin matsin lamba barazana ko ƙarin takunkumi ba a cewar arakci tilas ne a gudanar da shawarwari bisa daidaito da kuma da kuma kyakkyawan yanayi ministan harkokin wajen kasar ya kuma bayyana cewar wasikar mafi yawan ta barazana ce amma kuma akwai damarmarki a ciki in yi nazari sosai kan dukkan bangarorin wasikar tare da yin la'akari da kowanne daki-daki sosai in shi a farkon watan maris ne trump ya bayyana cewa ya rubuta wasiƙa zuwa ga jagoran juyin juhar musulunci na iran ayatollah sayyid al-hamenei a ƙarshen watan fabairu jagoran juyin juhar musulunci na iran a wata ganawa da jami'an sojin sama a tehran ya bayyana cewa bai ga amfanin tattaunawa da amurka ba saboda ba za ta warware matsalolin ƙasar ba kalaman nasu sun zo ne bayan da gwamnatin ta trump ta kakaba wa iran takunkumai da trump din ya bayyana a matsayin mafi girma matsin lamba kan iran din domin tankwaso ta ga gudanar da tattaunawa ta game da shirinta na nukiliya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran gwamnatin isra'ila ta sanar da korar shugaban hukumar leƙen asiri ta cikin gida ta ƙasar wato Ronin bar wanda firaministan ƙasar benjamin netanyahu ya ce bai gamsu da ƙwarewarsa ba hasalima ba a ba a yarda da aikin nasa ba gwamnati baki ɗaya ta amince da shawarar firaminista benjamin netanyahu na kawo ƙarshen wa'adin ronin bar wanda zai bar aiki zai bar ofis inda aka mai kuma inda daga ofis idan aka nada magashinsa ya zuwa ranar goma ga watan afrilu zai bar aiki in ji ofishin firayim minista a cikin wata sanarwa rashin gamsuwa da aikin na shugaban hukumar tashin bet ta fito fili a baya-bayan nan bayan da bayanan da suke fitowa game da harin kungiyar hamas na ranar bakwai ga watan oktoba na shekarar 2023 ranar bara wanda aka nada a watan oktoba na shekarar 2021 na wa'adin shekaru biyar ya tabbatar tun kafin yanke hukuncin cewa zai kare kansa a gaban hukumomin da suka dace a cikin wata wasiƙa da ya aike wa jama'a da yammacin ranar alhamis ya bayyana cewa dalilan da suka sa aka kore shi daga aiki wanda benjamin netanyahu ya sanar a ranar lahadi ya dogara ne da sha'awar kansa da nufin hana bincike kan al'amuran da suka shafi har ranar bakwai ga watan oktoba da wasu muhimman batutuwa da shinbet ke buƙatar su dama shugaban hukumar ya amince da ya amince wato a kwanan baya da gazawar hukumar da yake jagoranta wajen hana harin na hamas a cikin wata sanarwa da aka fitar kwanan baya shugaban hukumar tashin shin bet bar ya amince cewa hukumar ta gaza a cikin aikinta na dakile ayyukan operation al-aqsa tare da kutsawa manyan sansanonin isra'ila bayan da sojoji da 'yan sandan gwamnati suka yi kace-kace da su kuma ya ce ya ɗauki nauyin gazawar a wuyansa Hukumar ta amince da garumin gibi a cikin tattara bayanan sirri da kuma dogaro da matakan kariya da ake da su, wanda ya haifar da rashin fahimtar kungiyar Hamas tare da sauran kungiyoyin gwagwarmaya. Wannan na zuwa ne kwanaki bayan wani binciken cikin gida da ya nuna cewa an gaza wajen dakile har na Hamas. bincike da sojojin Isra'ila suka gudanar ya soki yadda gwamnatin kasar ke dogaro da bayanan sirri da kuma raina karfin Hamas kurakuran da suka haifar da mummunan sakamako ga gwamnatin Isra'ilar. shugaba ka'ib sa'id na tunisia ya kori firaministan ƙasar kamal baturi da aka nada a watan augustan da ya gabata yayin wani garan bawul gagarumin garan bawul a majalisar ministocin ƙasar a daren jiya alhamis wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar ta fitar ta ce an mai gurbin firaministan ƙasar baduri nan take inda aka mai gurbin sa da sara zafrani zendre ministar kayan aiki sanarwa ta ce sauran mambobin gwamnatin za su ci gaba da aikinsu su garan bawul na shugaban kasar ta tunisia na baya bayan nan shine wato a baya bayan nan shine na ranar 6 ga watan fabaru inda ya salami ministan sa sihen buduri namsiya da tsakar dare tare da mai gurbin sa da alkalin kotun mishlet slama khalil wacce ita ma mace ce to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran Tumar da lama sauraron mu bayan da aka shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye a yi sauraro lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da atisayin sojojin ruwa mai taken damarar tsaro na shekara ta 2025 wanda ke gudana a halin yanzu a nan ƙasar iran wanda ni tahir amin zan karanta a ranar litinin da ta gabata ce dai wato sojojin ruwa na kasashen china rasha da kuma iran suka fara atisayin sojojin ruwa na haɗin gwiwa wanda suka sanya masa suna ɗamarar tsaro na shekara ta 2025 wanda kuma ke gudana a halin yanzu a arewacin tekun india da ke kudu maso gabacin ƙasar iran da tekun farisa da kuma tekun oman kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa atisayin wanda zai ɗauki kwanaki uku cur ana gudanarwa zai mai da hankali ne wajen al'amuran da suka shafi tsaron ruwa na yankuna daban-daban a inda wa'annan ƙasashe suke kula da su. labarin ya kara da cewa a ranar talata ce da sojojin kasashen uku suka fara gudanar da wani bangare na atisayin Raya admiral mustapha tajuddin mataimakin kwamandan gudanarwa na sojojin ruwa na ƙasar iran ya bayyana haka ya kuma kara da cewa wannan bangaren daukar hotuna na atisayin ya kammala kamar yadda aka tsara tajuddin ya kara da cewa ana daukar hotunan yadda atisayin ke gudana daga jirgin ruwa wanda yake kula da hakan daga cikin jiragen ruwan yakin sojojin ruwa na rundunar irgc ya kuma ce jamhuriyar musulunci ta iran tana da shirin kula da zaman lafiya a yankunan ruwa daban-daban a ƙasashen yankin da kuma na sauran ƙasashen duniya shi ma a jawabin nasa rear admiral shahram irani babban kwamandan sojojin ruwa na jamhuriyar musulunci ta iran ya yi watsi da zancen shugaban ƙasar amurka donald trump dangane da wannan atisayin na cewa amurka ta fi taron kasashen iran rasha da kuma china wanda suke gudanar da wannan atisayin ya kuma bayyana cewa wannan kalaman rudu ne kawai yadda shugaban ya shiga kafin haka dai shugaban kasar amurka donald trump ya ce bai damu da atisayin kasashen uku suke yi a tekun farisa ba don ya san amurka ta fi su ƙarfi gaba ɗaya irani ya ce manufar ƙasashen uku a wannan atisayin mai suna damar tsaro na shekara ta 2025 ita ce tabbatar da tsaro a yankin da kuma duniya saɓanin abin da amurka take yi a ƙasashen duniya da dama inda take taimakawa wajen tada hankali a ƙasashe da dama a duniya ya kuma ƙara da cewa ya kamata gwamnatin amurka ta sani yawan ƙasashen da suke da ƙarfin sojojin ruwa a duniya suna ƙaruwa kuma suna gwada ƙarfinsu a wurare daban-daban a yankin asiya da kuma wasu wurare a duniya ya ce kasashen kungiyar shanghai da kuma brics da dama suna da karfin sojin tabbatar da zaman lafiya a yankuna da dama a duniya suna da karfin ganin harkokin tattalin arziki na yankunansu da kuma kasashen duniya suna gudana da kyau ya ce wasu kasashen banda wa'annan kasashe uku suna shirye-shiryen haɗewa da wannan atisayin nan gaba wanda shine atisaye karo na bakwai wanda kasashen uku wato china iran da kuma rasha suka shirya wanda kuma yake ƙarfafa ƙwarewarsu a tabbatar da tsaro a cikin ruwayen kasashen yankin har ila yau akwai wasu kasashe da dama daga yankin da kuma wasu kasashe daga nesa sun halarci wannan atisayin a matsayin masu kallo banda haka wa'annan atisayin za su haɗa kan wannan ƙasashe don cimma manufa guda ta samar da zaman lafiya a dukkanin hanyoyin zirga-zirga na jiragen kasuwanci da hulɗa ta cikin ruwa a yankin da kuma duniya a cikin 'yan kwanakin nan ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump yake barazanan kaiwa cibiyar nukiliya na ƙasar iran don hana ta abin da ta kira kaiwa ga makamin nukiliya ko kuma iran ta amince ta zauna da amurka ita kaɗai don ta faɗa mata abin da za ta yi da abin da ba za ta yi ba a fagen makamashin nukiliya wanda iran ta ce ba za ta taɓa zama da amurka don tattauna batun shirinta na makamashin nukiliya ba tun kafin ya sake dawowa kan kujerar shugabancin ƙasar amurka karo na biyu shugaban ƙasar amurka wato donald trump yake barazana zai tursasawa iran ta amince da tattaunawa da ita kan shirinta na makamashin nukiliya amma idan ta ki amincewa zai amfani da ƙarfi don wargaza shirinta na makamashin nukiliya don da ba za ta amincewa iran ta mallaki makaman nukiliya ba masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 21 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 21 ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar 1 ga watan Farbardin na shekara ta 1404 hijira shamsiya. A ƙasar Iran da wasu ƙasashe waɗanda suke makwabtaka da ita sukan gudanar da bukukuwan sabon shekara rana irin ta yau a kowace shekara ana amfani da wannan tsarin kwanan wata ne tun kafin zuwan addinin musulunci wato tun lokacin sarakunan farisawa kimanin shekaru 2500 da suka gabata amma bayan zuwan addinin musulunci a kasar farisa malamai suka mayar da kwanan wata na hijira ta farisanci ya zama daidai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kuma bisa lissafi na juyawar kwanakin rana akan haka ne ake kiran wannan lissafi da kwanan wata na hijira shamsiyya kuma akan haka ne lissafin hijira kamariya yakan wuce lissafin hijira shamsiyya da kwanaki goma ko kwanaki goma sha ɗaya ko shekara kamar kuma hakan lamari ne yake a kalandar girgori ana amfani da kalandar hijira shamsiyya a ƙasashe irin su iran afghanistan tajikistan a hukumance a matsayin kalandar kwanan wata wadda ake yin amfani da ita a ƙasa baya ga al'ummomin iran akwai al'ummomi da dama waɗanda suke gudanar da bukukuwan shekarar shamsiya a yankunan gabas ta tsakiya da kuma wasu daga cikin al'ummomin nahiyar asiya da hakan ya haɗa har da kurdawa da al'ummomi da dama a pakistan turkiya azerbaijan armenia turkmenistan da kuma tajikistan da uzbekistan da mafi yawa daga cikin al'ummomi na tsohon tarayyar soviet masu saurare ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a rana irin ta yau da ɗaya ga wata maris ɗin shekara ta 1966 hukumar ilimi tarbiyya da kare al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta sanya ranar da gwamnatin warin launin fata ta afirka ta kudu ta yi wa baƙin fata kisan kiyashi a ƙasar a matsayin ranar kawo ƙarshen warin launin fata a duniya a ranar irin ta wuce a shekara ta 1960 baƙin fatar afirka ta kudu kimanin dubu bakwai suka fito zanga-zanga ta lumana a birnin sharafabel na kasar afirka ta kudu suna yin allah wadai da tsarin warin launin fata wanda yake iko da kasar a lokacin jami'an tsaro na gwamnatin warin launin fata sun yi darin mikiya akan masu gudanar da zanga-zangar inda suka kashe mutane akalla 69 sannan kuma wasu aji-tamanin suka samu munanan raunuka an kawo ƙarshen gwamnatin warin launin fata a kasar afirka ta kudu ne a cikin watan Afrilun shekara ta 1990. Masu warare ko kun san cewa shekaru 35 da suka gabata ranar irin ta yau 21 ga watan Maris ɗin shekara ta 1990 kasar Namibia ta samu 'yancin kanta daga Afirka ta kudu kuma an sanya wannan rana a matsayin ranar ƙasa a ƙasar. Tarihin mulkin mallaka a Namibia ya samo asali ne tun a karni na 19 miladiya. da ƙarshen ƙarni na goma sha tara ne turan mulkin mallaka na jamus da burtaniya da portugal suka fara wata gasa ta mallake wannan ƙasa domin kwashe albarkatun ƙasa da allah ya huwace mata jamusawa sun mame namibia kuma suka mayar da ita ƙarƙashin mulkin mallakarsu ban yakin duniya na ɗaya da kuma shan kashin da jamus ta yi ƙungiyar ƙasashen duniya da aka kafa bayan yakin ta mika ƙasar namibia ga turan mulkin mallaka da ke rike da afirka ta kudu domin kula da ita Kasantar namibia gargashin gwamnatin warin launin fata a afirka bai haifar mata da komai ba illa fatara da kuma koma baya da taɓarɓarewar lamura a tsakanin al'ummar namibian tun daga shekara ta 1960 da kafa ƙungiyar yankin kudu maso yammacin afirka wato swapo gwagwarmayar al'ummar ƙasar namibia na adawa da mulkin warin launin fata na afirka ta kudu ya tsananta har ta kai ga an bai wa wannan ƙasa 'yancin kaɗa ƙuri'a a majalisar ɗinkin duniya shekara ta 1976 duk da haka afirka ta kudu ta ci gaba da mamaye namibia tare da goyon bayan gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya da dama har zuwa lokacin da ƙasar ta fuskanci matsin lamba daga ƙasashen duniya da kuma hakan sakamako ne da namibia ta samu 'yancin kai daga afirka ta kudu namibia tana kudu maso yammacin afirka da fadin kasa kilomita murabba'i 824 sannan kuma tana kwaftuka daga kasashen angola zambia botswana da kuma afirka ta kudu a saurare ko kusan cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan maris ɗin shekara ta 1968 yaƙi mafi girma ya barke tsakanin ƙungiyar 'yantar da palestine ta plo kuma dakarun gwamnatin yahudawan sahiyuniya wannan kungiya dai ta sanar da kafarta shekara ta 1965 kuma sannan a hankali ta kara ayyukanta na soji wanda take aiwatarwa akan kan dakarun gwamnatin yahudawa a irin wannan rana dakarun yahudawan sahiyuniya suka kai farmaki akan kan sansanin falastinawa da ke kusa da birnin karama na kasar jordan daga lokacin ne kuma aka fara gwabza kasamin fada a tsakanin 'yan gwagwarmaya falasɗinawa da kuma sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a yan ɗauki bata din karama an kashe sojojin yahudawan sahiyoniya aƙalla talatin sannan kuma falasɗinawa 'yan gwagwarmaya sun rusa da dama daga cikin tankokin yaƙi na sojojin yahudawan isra'ila gami da motoci masu silke sakamakon wannan yaƙin yunkurin matasan falasɗino na shiga ƙungiyar 'yantar da falasɗino don yaƙi da kuma kwato kasarsu daga mamayar yahudawan sahiyuniya yan mamaya ta karu matuka to amma tun daga shekarar ta 1991 kungiyar 'yantar da palestine ta plo da ta amince da samuwar isra'ila da kuma dakatar da ayyukan yaƙi da kuma sulhuntawa da yahudawa wanda hakan ne ya sa aka ƙara samun ɓullar wasu ƙungiyoyi 'yan gwagwarmaya wanda suka ci gaba da yin fafutuka da makami domin 'yantar da ƙasarsu daga mamayar yahudawan sahiyuniya. a'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin saidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan hukunce-hukuncen ramakon azumin watan Ramalana. Wajibi ne a kan mutum ya yi ramakon azumin watan Ramalana da ya shige shi bai yi ba, shin azumin ya shige shi ne da gangan sakamakon ta waye wa Allah maɗaukakin sarki. Misali, mutumin da haka kawai babu wani uzuri ya ƙi yin azumin watan Ramalana bisa ganganci. Haka nan musulmin da ya ridda ya bar addinin musulunci, sannan daga baya ya tuba ya dawo musulunci, ko kuma rashin yin azumin ya samo asali ne daga wani uzuri da ke halatta shan ruwa a cikin watan Ramalana. Misali, matafiyi da yake tafiyar da take wajabta shan ruwa, ko maras lafiya da ya wajaba ya sha ruwa saboda ba zai iya yin azumi ba, ko azumin ya shige shi ne sakamakon maye ko barci da makamantansu. wajibi ne a kan musulmin da ya ridda ya bar addinin musulunci, ya yi ramakon azumin watan Ramalana da suka shige shi bai yi su ba a lokacin da yake kafirci, kuma babu bambanci shin asalinsa musulmi ne ya kafirta ya bar addinin musulunci ko kuma asalinsa ba musulmi ba ne, musulunta ya yi sai kuma ya sake kafirta, to dukkaninsu a lokacin da suka tuba suka sake dawowa addinin musulunci. wajibi ne su yi ramakon azumin watan ramalana da ba su yi ba a lokacin da suka bar musulunci wajibi ne a kan mace da ba ta yi azumin watan ramalana ba saboda jinin haila ko biki da ya zo mata ta yi ramakon azumin kwanakin da ta sha ruwa bayan watan ramalana wajibi ne a kan mace mai ciki da ta yi kusan haihuwa da ba ta yi azumin watan ramalana ba saboda yin azumin zai cutar da ɗan da ke cikinta ko yin azumin zai cutar da lafiyarta, ta yi ramakon azumin ranakun da ta sha ruwa bayan watan Ramalana. nan mace mai shayarwa da take da ƙarancin nono, da yin azumi zai cutar da ɗanta da take shayarwa, ko yin azumin zai cutar da lafiyarta. Ita ma wajibi ne ta yi ramakon azumin ranakun da ta sha ruwa bayan watan Ramalana. Wajibi ne akan mutumin da ya karya azuminsa da gangan a cikin watan Ramalana. ta hanyar aikata ɗaya daga cikin abubuwan da suke ɓata azumi da muka ambata a shirye-shiryenmu na baya, ya yi ramukon azumin da ya karya bayan watan Ramalana. nan mutumin da ya aikata abin da ke ɓata azumi a bisa jahilci, wato bai san abin da ya aikata yana ɓata azumi ba, matuƙar yana da daman sanin hukunce-hukuncen shari'a, amma ya ƙi tashi ya nemi sanin bisa sakaci. to shi ma zai ramakon azuminsa da ya ɓaci bayan watan Ramalana. Har ila yau, ramakon azumin watan Ramalana wajibi ne akan jahilin da ba shi da masaniyar yin azumi wajibi ne a kansa don haka bai yi azumin ba. Misali, yaro ko yarinya a farkon shekarar balagansu da ba su da masaniyar yin azumin watan Ramalana wajibi ne a kansu, don haka ba su yi azumin ba, to wajibi ne daga baya. lokacin da suka fahimci wajabcin yin azumi su yi ramakon azumin watan ramalana da ba su yi ba amma babu kafara a kansu hakanan yaro ko yarinyar da a farkon shekarar balagarsu ba za su iya jure yin azumin cikakken watan ramalana ba to wajibi ne su yi azumin ranakun da za su iya jure yin azumin sannan sauran ranakun da ba su iya ba wajibi ne su yi ramakonsu a bayan watan ramalana a gefe guda kuma ramakon azumin watan Ramalana ba wajibi ba ne a kan wasu mutane da ba su yi azumin ba, waɗannan mutane su ne kamar haka. Na farko, mutumin da asalinsa ba musulmi ba ne, kuma ya balaga a kafirci, to ba zai ramakon azumin watan Ramalana da bai yi su ba a lokacin da yake kafiri. Na biyu, mutumin da yake fama da cutar hauka na ƙin ƙarawa, idan ya warke daga cutar haukar, ya dawo cikin hankalinsa. to ba zai yi ramakon azumin watan Ramalana da suka shige shi a lokacin da yake hauka ba. Hakanan mutumin da yake fama da cutar hauka da ke tafiya ta dawo, idan haukar ta bijiro masa kafin ɗaura niyyar yin azumin washe gari, kuma har alfijir ya fito bai dawo cikin hankalinsa ba, to azumin wannan ranar ya faɗi a kansa, wato ba zai ramakon azumin wannan ranar bayan watan Ramalana ba. Na uku, mutumin da ya suma kafin ɗaura niyyar yin azumin washe gari kuma har alfijir ya fito bai farfado ba azumin wannan ranar ya faɗi a kansa wato babu ramakon azumin wannan ranar a kansa bayan watan ramalana na hudu tsoho da tsohuwa da mai ciwon kishin ruwa da ba za su iya yin azumin watan ramalana ba kwata-kwata ko kuma yin azumin zai cutar da lafiyarsu to wajibi ne su bar yin azumin kuma babu ramakon azumin da ba su yi ba a kansu bayan watan Ramalana. Mutumin da bai yi azumin watan Ramalana ba, saboda rashin lafiya da yake fama da shi, bai kuma warke ba har shekara ta zagayo, wato wani watan Ramalana ya riske shi yana cikin halin rashin lafiya, to hukuncin da ya hau kansa shine ramakon azumin shekarar da ta gabata da bai yi ba saboda rashin lafiya ya faɗi a kansa. wato babu ramakon azumin shekarar da ta gabata a kansa, sai dai wajibi ne ya bai wa mabukaci mudu ɗaya na abinci, maimakon azumin kowace rana da bai samu yayi ba. Idan mutum bai yi azumin watan Ramalana ba, saboda wani uzuri da ba rashin lafiya ba ne, misali, tafiye-tafiye, sai kuma uzurin ya ci gaba har zuwa wani sabon watan Ramalana, ko kuma rashin lafiya ne ya sanya mutum ya sha ruwa a cikin watan Ramalana. amma bayan ya warke sai wani uzuri na daban da ke hana yin azumi ya bijiro masa har zuwa kamawar wani sabon watan ramalana na wani shekara to a nan wajibi ne ya ramakon azumin watan ramalana da suke kansa na shekarar da ta gabata amma shin akwai ciyarwa a kansa saboda jinkirin ramakon azumin har zuwa kamawar wani sabon watan ramalana na daban ko kuma babu a nan akwai maganganun malamai kamar haka na farko wasu malamai sun bayyana cewa babu ciyarwa a kansa ramakon azumi kawai zai yi na biyu wasu malamai sun bayyana cewa bayan ramakon azumi da yake kansa wajibi ne ya ƙara da ciyarwa ba wajibi ba ne mutum ya hanzarta yin ramakon azumin watan ramadana da ke kansa amma bai dace ya jinkirta yin ramakon ba har azumin watan ramadanan wata shekara ta riske shi idan kuma ya sakaci bai yi ramakon ba har azumin watan ramalanan wata shekara ta riske shi to wajibi ne ya ramakon tare da ciyar da mabukaci mudu ɗaya na hatsi misali idan mutum yana da ramakon azumin kwanaki biyar a kansa bai yi ba har azumin watan ramalanan wata shekara ya zagayo to bayan ramakon azumin kwanaki biyar da zai yi wajibi ne kuma ya ƙara da ba da mudu biyar na hatsi ga mabukaci saboda jinkirin da ya yi har wani watan ramalana ya riske shi Idan kuma mutum ya yi sakaci bai yi ramakon azumin watan Ramadan da ke kansa ba har wata shekara ta zagayo, to ko shekara nawa ya ƙara a kai bai yi ramakon ba, ciyarwa ɗaya ne a kansa. Misali, idan mutumin yana da ramakon azumin kwanaki uku a kansa, bai yi ramakon ba har tsawon shekaru da dama, to ramakon azumin kwanaki ukun da suke kansa da ciyar da mabukata uku kawai zai yi wato ciyarwar ba ta a kansa ba saboda ƙarin shekaru da ya yi bai ramakon azumin watan ramalana da ke kansa ba idan akwai ramakon azumin watan ramalana shekaru biyu a kan mutum to ya halatta gare shi ya fara ramakon duk azumin shekarar da ya ga dama amma idan har lokaci ya ƙure sai ya fara yin ramakon azumin watan ramalana da ya hau kansa a ƙarshe domin gujewa ƙarin kafarar ciyarwa idan mutum bai yi azumin watan Ramalana ba saboda rashin lafiya, sai ya mutu kafin ya warke daga rashin lafiyar, to babu ramakon azumin da bai yi ba a kansa. Hakanan mace da ba ta yi azumi ba saboda jinin haila ko biki da ya zo mata, sai ta mutu kafin ta yi tsarki, ita ma babu ramakon azumin da ba ta yi ba a kanta. Bai halatta ba ga mutumin da yake da ramakon azumin watan Ramalana ya yi azumin mustahabi. amma idan mutum yana da azumi na wajibi fiye da ɗaya a kansa, misali, azumin ramakon watan Ramalana, azumin bakance, azumin kafara da makamantansu, to ya halatta ya fara gabatar da duk azumin da ya ga dama. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta ashirin a watan Ramalana mai alfarma. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم مفتاح لي فيهن أبواب الجنان وأغلق عني فيهن أبواب تلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين يا الله ka buɗe min a cikin saƙofin aljanna ka kuma rufe min a cikinsa ƙofofin wuta ka kuma azurta ni a cikinsa da karatun alkur'ani ya mai saukar da natsuwa a cikin zukatan muminai daga ƙarshe nake fatan allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kuryo da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku lalimar haban a cikin shirin da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya. To koya azumin ke wakana a wajajen ku malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu gidan radio tehran fatan kowa da kowa na lafiya daga farko kuna tare da umaru musa mamba na masu kira da saurari to ba mu ci komi sai dai mu ce duka al'amura mu mai al'amarin mu wajen allah allah shi ke maganin komi da wani magana dan kasuwa da wani magana wani duka mu mai da al'amarin mu wajen allah idan muka koma wajen allah komi mai sauki na in mun ka gyara zuciyarmu mun ka gyara halayenmu to sai kaga komi ya zaka cikin sauki Allah dai ubangiji ya shige mana gaba Allah ya shige mana gaba dan a baka yau a baka gobe sai Allah Allah shi ɗaya na iya shi baka yau shi baka gobe amma duk wanda yace zai baka yau shi baka gobe ƙarya shi kai dan duk da ka zaka yau ka zaka gobe je bice ma za shi kai tika bida da kanka to Allah shi ne mai ba kowa Allah ubangiji ya hore mu kowa na shi Allah ya sare mu kowa kuma Allah ya sa mu gama wannan azumi lahiya daga kuna tare da umaru musa daga nyame sashen hausa na gidan radiyon jihohoren musulunci tehran mai magana samun haske dan matan limanci birnin jihohoren nijar dangance da wannan tambaya da kayasan barka hukumomi da 'yan kasuwa sun shi kukan tabbas 'yan kasuwa sun shi kukan al'umma mun tabbatar tunda a nan mun ba ku labari warkon wata ramadan ka ya fara alassa biyu kalla sa ya mai da shinkawa akwai sha akwai wala shika goma sha biyu da rabi dubu kaga wannan yanzu kukan talakawa banda wanda yake cika mota da hatsi da masara da eh, maka a kai mutane bayan allah kyauta ire-iren su kuma da yawa wanda ni an yi ban sani ba eh, amma shi wannan na san da shekara abin da yake kenan kana yan kasuwa irin su alayi umaru gago irin su alayi usaini kiri irin su dan caɗuwa irin su alayi sani gwanda tika na tabbatar da shi a maraɗi wallahi suna kokarin su kwarai mu dai mun gode yan kasuwa an gode Allah saka musu alheri sani sunan sani da dai sauran yan uwa baki daya to gaskiya da talakan jiya maradi sun ji kukan kowa kanan da maya amma gwamnati lalle ba ta kuka mutane ba tunda wai maimakon ma ta kawo shinkawa ta koma kilo 100 ko 20 wai sai aka mai da sukari wai kilo 120 kasuwa ma 130 140 yau sukari ai in ba abinci sukari na shawa to gaskiya yan kasuwa su ji kukan gwamnati dai bai karɓa kira ba saboda kamar godiya dai kwarai hasa barka daga tsoron da jihar Kaza Allah saka maka alheri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja dan ba da matasan Afirka reshen jihar Neja. Gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran muna muku fatan alkhairi musamman babban jagora Hassan Barka da fatan kana cikin ƙoshin lafiya Allah karbi ibadunmu. Hakikanin gaskiya game da ainihin 'yan kasuwanninmu musamman na ƙasa ta Najeriya mafi yawancin lokuta musamman na ibada irin wannan zaka ga kaman ba sa ƙaunar da Allah ke bayarwa game da samun saukin kayayyaki na amfani musamman kayan yara da kuma ainihin kayayyakin abincin da ake ci yau da gobe Sabida za ka ga shi dai musamman bangaren kayan amfanin gona wanda mu talakawa muke nomawa abin ya faɗi ƙasa warwas amma bangaren kayan masarufi abin fa sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'una maganar sauki babu kuma 'yan kasuwanninmu a zahiri dai a yanzu dai babu maganar sauki ko babu maganar tausayi fa muna kira gare su su ji tsoron Allah su sauko da farashin kayayyaki yadda tallaka mai karamin karfi shi ma zai samu domin abin da zai ci da kuma abin da zai hidima sallah musamman bangaren kayayyakin yara muna fatan da cewa 'yan kasuwannin mu su sa jin tsoron Allah a zakatansu su tausaya game da kasuwanci da suke domin su samu ribar ladar da ake samu Ibrahim Wanki Huna a garin Gode a Kimba jihar Niger. To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku. Malami na gaba sai ka ja mu je. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu tare da muryar musulunci suna na shugaba Iliya mai fanti da shayi garkin gaira. Hakikan wanka goma ta tsakiya da muka shiga hukumomi ko kuma 'yan kasuwa. To mu abin da muke kira nan ga Eh, al'umma musulmi kawai mu ci gaba da ibada mai roƙi ubangiji Allah ka mana sauki ya tausaya mana amma har ka Allah yanzu duwan wanda ka an cewa dan kasuwa ne zai tausaya ma ko kuma a ce wani zai zo tausaya ma to gaskiya da wuya lamari sai dai kawai mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da wa kanmu addu'a da ƙasa gabaki ɗaya kuma abin da ya mana zafi Allah ka kawo mana sanyin sa kuma ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci wannan ibada da muke yi Allah ubangiji ka karɓi ibadun mu Allah ka sa eh, ita ce sallar shiga aljannan mu Allah ka taimake mu da nagode tare mu da mutunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Eh alhamdulillahi sunana Nasiru Malam Falalo daga nan babban birnin Niamey ma'aikaci a Radio Sabuwar FM mai watsa shirye-shiryenta bisa kan mita gomiya tara da biyar da dogo takwas. Alhamdulillahi alhamdulillahi muna yi wa hukumomi fatan alkhairi muna musu godiya da su da 'yan kasuwa muna musu jinjina ta fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kare su ya sa albarka a rayuwarsu da albarka a rayuwarmu baki ɗaya Allah ya ɗaukaka mana rayuwa ya ɗaukaka mana musulunci a bisa kan kafirci Allah ya daƙala ya ƙara mana daraja gaba mu wallahi hukumomi da 'yan kasuwa sun karɓa kiran al'umma kuma sun ji saƙon al'umma yadda al'umma suka ce ya kamata 'yan kasuwa su tausaya a watan ramadana to 'yan kasuwa sun ji saƙon nan wallahi wallahi alhamdulillahi tare da gwamnati muna ma gwamnati gwamnati wannan tamu ta mulkin soji a nan kasar mu ta Nijar fata na alheri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran ina muku barka da yau barka mu da haka barka mu da shiga goma na biyu to mun je maudu'i Allah saka da alheri musamman Hassan barka muna muka fata alkhairi kai duk da sauran ma'aikatan sashen Hausa rediyo ta Iran ya eh, kwarai da gaske wannan maudu'in da kuka kawo muna gaskiya mu dai a Najeriya an samu saukin abubuwa sosai da sosai sai dai bangaren siga shi kan sukari gaskiya bai wani sauki ba gaskiya yana nan yadda yake gaskiya sai ma karin da aka samu amma kuma sauran abubuwa kan gaskiya farashi ya sauka sosai kuma mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hira da farko dai mai magana abdullahi yaro mai ganin mutuncin maya daga ɗan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana tawa albarkacin bakin dangace da wannan maudu'i da kuka aza na tambaya da kuka yi mana bangaren azumi da sauƙi da sauƙaƙawa dangance da gwamnati da 'yan kasuwa sun yi kukan matalaka ko ya ake ciki to gaskiya wannan bangare mana yi ma'alla godiya alhamdulillahi alhamdulillahi gwamnati ta yi kukan talaka yan kasuwa su ma sun kukan talakawa saboda zahirin gaskiya ta kowane fanni kuma ta kowane ɓangare. alhamdulillahi an samu sauki da sauƙaƙawa a dukkanin kasuwancin ƙasar Nijar duka gaba ɗaya gaskiya alhamdulillahi da Allah sai mu ce mun ma Allah rubin godiya in dai ana kamantawa da irin hakan ga wannan yanayi to gaskiya za a ce fa gaskiya alhamdulillahi ta tana yi kuma ubangiji Allah ya ƙara kawo mana sauki a dukkan lamuran mu Assalamu alaikum sashi na na Iran murya jamhuriyar musulunci ne magana su maɗatte da magana a jamhuriyar Nijar. Eh gaskiya mu abu guda ne halin zikiri wanda da ya sauki ba gaskiya garan man fetur ya kamata gwamnati ta ƙara rage domin shi kanshi fan fetur yana ɗaya daga cikin abin da yake sa kayan masarufi tsara domin harkar transport ga shi kenan ya kamata a rage mu a ƙara rage mu farashin man fetur duk da cewa gaskiya sai rage a baya amma kuma gaskiya muna bukata halu a ƙara rage mu domin talaka su siya da sauƙi domin su yi harkokin su na yau da kullum na gode ku tashi na magana isu ne maɗaɗe na magana a jamhuriyar Nijar. ya hausa muryar jamhuriyar musulunci mai magana a isu makeri madattai da magaram a jamhuriyar niger kamar yadda kuka saka wannan mawuri hakika alhamdulillah shekarar bana ba shekara ba ce irin ta bayar da ta huce wanda lokacin azumin watan ramadan aka zo aka zura wa kama sauri kuɗi alhamdulillah bana dai da sauki alhamdulillah dai kuma wani abin da ba a rasa ba hakika muna kira ga 'yan kasuwa da gwamnati da su ƙara matsakaimi wajen ganin cewa lalle kama sauri ya yi sauki wanda talaka zai ƙara samun saukin rayuwa kuma muna kira da gwamnati gaskiya ya kamata ta kara rage wa farashin man fetur farashi ta kara rage mashi wanda talaka zai dan sayi da ragi domin ta da harkoki na da kullum saboda tsadar man fetur tana kara karawa kayan masarufi tsada na gode jamhuriyar musulunci magana isu makiri daga nan maɗatai a jamhuriyar nijar ku tashi na. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran sunana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. A maulin da kuka sana wannan mako dangance da e, kayayyakin cimaka abin da ya shafi e, kayan abinci. To ni dai anan nan eh za mu ce a'a tunda wani bangaren an samu saukin su wani bangaren kuma suna nan gidansu na jiya babban fatan da muke yi dai eh, muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara sauwaƙa mana kuma masu yi don allah eh, 'yan kasuwanmu da shugabanninmu Allah ya ƙara ba su ƙoƙarin yi dan Allah wa'inda suke neman kayan duniya muna fatan Allah ya shirye su domin wannan wata ita ce watan rahama watan da ake nema a samu kuma muna fatan Allah ƙara su ma ƙasashen musulmi kuma Allah sa 'yan uwanmu musulmai su sa kishin son musulunci a zukatunsu na gode radio terror birnin kantagar hanga gaskiya bisa ga farashi mai rafusa ga abinci da ɗanyen abinci da hatsi da dawa da masara da shinkafa gaskiya alhamdulillah mu dai nan bayan ruwa gaskiya alhamdulillah tunda shekaran jiya dai shekaran jiya tsal na sayi dan buhun shinkafa wannan da aka saidawa kilo 25 jika goma sha biyu jika goma sha biyu da ko sha biyar ne in baka da sha biyar baka ɗaukar shi alhamdulillah kayan legim kuma wannan timati albasa dankali kwambetar kwambetar alhamdulillah ga yanan kamar ƙasa aka watso shi da dala ɗari kana samun rabin kilo biyu timatir da dala goma sai ka samu tumatir inda za ka amfani da ita da albasa alhamdulillah mun gode mu Allah gaskiya bana gaskiya bana kaya sun yi arha legim legim ba bayan ruwa mun kusa gare su na muke gaskiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu Dan Bari Gari shugaba na fada mazajen daga ne a mai Nijar. Bugu da ƙari ma'aji na masu kira da shugare na Afirka. Eh hakika akwai 'yan kasuwa da suka ji kira suka yi kira Allah ya ce annabi ya ce malamai magada annaba sun yi kira gwamnati ya yi kira akwai wanda suka ji akwai amma wala a wanda su ji ba akwai wanda ba su ji ba kenan muna kira kira ga eh, magajoji na gari su sa ido su sa ido akwai na abin cewa control da furi kasuwa kasuwa ƙauye ƙauye lungu lungu sako sako eh, daga an zo a tambaye ka kuri kamar ce gashi gashi an gani baka rage ba an so a hukunta ka gaba dai gaba dai Niger Allah ya bamu kwanciyar hankali cikin ƙasar mu da duk ƙasar mu sunna to masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agadas dan shirin kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a ci gaba da ibada cikin koshin lafiya.